يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأرخميس takwas ga watan ramadan alif da dari hudu da wace sai daidai da ashirin da ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu sha shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu ya'ubai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta 65 ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya kwadaitar da sahabbai akan son yin jihadi ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital ka kwadaitar da muminai akan son yin jihadi shi ya tabbata a cikin siha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Mallam ya zo don mutumin da bai yi jihadi ba wa lam yuhaddis nafsahu bi bai taba zama ya laburta ma kansa sha'anin jihadi ba to idan ya mutu mata kan jahiliya ya yi mutuwa irin ta jahiliya a wata riwayar falyamut in sha'a yahudiyyan aw nasraniya in ya ga dama ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasare shi yake da matsala saboda mahimmancin jihadi a cikin musulunci sabanin wasu kungiya da suke cewa wai su musulmai ne suna cewa yanzu jihadi baya nan har sai wani mutum da ke cikin kurfi ya bayyana a ran da ya bayyana kuma juma'a a wurinsu ma ba sallah bace ba farali bace sun ce ba wajiba ba ce kana iya barinta a don haka su a wurinsu ba su yin juma'a da jihadi da juma'a a wurinsu ba farali ba ne har sai wai na kurfi ya bayyana mahadi kenan to ban san kuma waɗanda suka mutu kafin shi ya bayyana ba su yin juma'a sannan ba su yarda da jihadin ba to menene matsayinsu kuma kaga shine abin da zamu tambaye su to yau insha Allah zamu tashi akan aya ta 66 al'ana khaffafa Allahu ankum وعلم أن فيكم ضعفا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم Wai Allah subhanahu wa ta’ala a farkon fari ya wajabta ma muminai guda ashirin masu juriya da jajircewa da haƙuri ya wajabta musu tunkara mutum ɗari biyu wato kowane mutum zai tashi da mutane goma sannan ya wajabta ma musulmai dubu ɗaya su tunkari mutum dubu biyu wannan al'amari kamar yadda ya zo a cikin bukhari rahimahullah daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma fasaqula ala sahaba wannan al'amari sai ya musu girma saboda suna ganin mutum ɗaya a ce tinkari mutane goma wannan wani al'amari ne wanda yake ba ɗan kaɗan ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kankare wancan hukuncin sai ce al'ana to yanzu kam khaffafa Allahu ankum Allah subhanahu wa ta'ala ya muku rangwame ya sawwaka muku wa alima anna fikum da'afa Allah subhanahu wa ta'ala ya san a cikin ku akwai masu rauni masu raunin na akwai gurgu akwai makaho kuma akwai mara lafiya duk waɗannan kuma ba mamaki su ma sukan tafi a fita jihadin tare da su wanda yake kuma dama su ba wajibi bane a kansu dan Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al harajun wala 'ala al-marid haraj to kasantuwan cikin ku akwai masu rauni Allah subhanahu wata'ala yanzu ya sawwaka fa iyyakum minkum mi'atun sabira idan ya zanto daga cikinku akwai jajirtattun mutane guda ɗari masu haƙuri ya galibu mai za su iya rinjaye akan mutane guda ɗari biyu waɗanda ba musulmai ba wa iyyakum minkum alfun in ya zanto cikinku akwai jajirtattu mutum dubu ɗaya masu haƙuri ya galibu alfaini bi idnillah za su iya rinjayen mutane dubu biyu waɗanda ba musulmai ba da izinin Allah wallahu ma'as sadirin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri da iliminsa da kuma taimakonsa kun ga kenan yanzu ya na a madadin da kowane mutum musulmi zai yaƙi mutum goma yanzu an rage kowanne zai yaƙi mutane nawa kenan yanzu mutum guda biyu saboda kasantuwan Allah ya riga ya sani subhanahu wa ta'ala a cikin mu akwai masu rauni idan ka koma abin da ya shafi qira'at أنا karantawa al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa wato bi dhammi dad kamar yadda yazo الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا أكن كرنتا خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا واتو أمدد نمكو آه، أما ضاد الفتحة wato sai a yi mata damma to duka waɗannan ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa a cikin musulmai akwai masu rauni kuma shi ya fi mu sanin abin da ya dace da mu amma ka duba girman biyayya irin ta sahabbai radiyallahu anhum babu wani mutum da ya musa wannan magana a farko da ayat ta sauka al'amarin sun gan shi fa da girma amma cikinsu babu wanda ya fauɗe ko ya fanɗare ya a'a ba zai bi ba ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ce to yanzu an muku rangwame kasantuwan cikin ku akwai masu rauni kasantuwan cikin ku akwai marasu lafiya maimakon ka tunkari mutum goma yanzu za ka iya tunkara mutum biyu ne da wannan malamai suke cewa idan ya zanto wanda ba kai ba ya yi fito na fito da kai ya zanto su biyu ne to ba ka da hujja ko dalilin da zai sa karanta a na nakari dole sai dai ka tsaya ka fuskanci fama amma idan ka gudu to kana da laifi saboda ya tabbata a cikin sahih al-mu'minu al-qawiyyu khairun min al-mu'min daif wa fi kullin khair shi mumini mai karfi a cikin bauta mai karfi a fagen fama ya ɗarama ma mumini mai rauni a wurin bauta mai rauni a fagen fama saboda har kullum abin da ake da tsammanin ka zamo you are equal to the task don abin da ya taso ka shirya masa wato shirin koda ta kwana haka ya kamata musulmi ya zama amma ba a ce an raka ka ba misali har a kai ka bayan gari musulunci baya son wannan muna fahimta ma kana nabi ma kana nabi ya sawwaka wa muminai hukuncin farko sai ce ma kana li nabiyin bai yiwuwa ga wani annabi an ya kuna lahu asra ya zanto ya riƙe fursunoni sojoji wanda ya kama na yaƙi hatta yuskina fil ard har sai ya kakkashe makiya ya shatatar da jini a doron ƙasa in an ce iskan ma'anan shi zubar da jini wato kisa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta fa idza menene ta yake cewa fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza askantumuhum fashuddul wathaq fa mannan ba'du wa imma fida'an hatta tadha al harb awzara in an ce iskan wato kisa irin na gilla kisa na ƙare dangi kisa wanda zai zubar da jini gaba daya shi yasa masu iya magana suke cewa yusalli dhuha ma bita bi ta'abbudin wa qad askanat fir'auna fi kufrihi kufra in an askana yayi ta'adi yayi kisa ya zubar da jini Allah subhanahu wa ta'ala sai ce bai yiwuwa ga wani annabi ya zanto ya riƙe fursunonin yaƙi har sai ya yi kisa na gilla kisa na ƙare dangi a cikin ƙasa me yasa zai yi wannan domin ya gurguri tsakuwa a ya ta ji tsoro dan idan wannan haɗuwa shine na farko menene za ka yi da fursunan yaƙi amma idan kai kisa irin na ƙare dangi yanzu za ka aika wani saƙo cikin zukatansu da tsoro za su ce kaga a wancan farko ga irin abin da ya zo ya faru yanzu idan muka saki muka sake haɗuwa, to lallai ba mamaki abin da zai mana sai ya fi abin da ya mana ajiya amma an ku rike fursunonin yaƙi me kuke da bukata ku yi da fursunonin yaƙi muna fahimta na arada duniya kuna son ɗan wani hutu ko ko kadarori na duniya wallahu yuridul al-akhirah Allah kuma subhanahu wa ta'ala yana nufin ku da lahira ne wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala shine mabuwayi cikin duk abin da ya shimfiɗa mai hikima kuma cikin abin da ya sanya ko da ku ba ku san hikimar ba wannan aya tana da dalilan sauka da yasa aka saukar da wannan aya ya tabbata a cikin ainihin musnad imamu ahmad daga Anas ɗan Malik radiyallahu an haka kuma ya tabbata a cikin Muslim rahimahullah daga Umar an Khattab radiyallahu an a lokacin da aka yi yaƙin Badr yaƙi na farko a cikin musulunci hijira tana da shekara biyu an kashe mushrikai mutum saba'in an kama mutum guda saba'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kalli sahabbansa radiyallahu anhu ya ce to ga waɗannan fursunoni ne na yaƙi Allah ya mallaka muku su fa ashiru alayya ayyuhan nas ku bani ra'ayoyinku in ga menene ya kamata a yi da waɗannan mutane Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu an ya tashi ya ce ya Rasulullahi mutanenka ne kabilarka ne danginka ne fasafkihim ya Rasulullahi karka kashe suka basu Sai wuya ya zanto a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya fitan mana da wasu wanda za su kasance tallafi ga wannan addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na ji naka ko bani ra'ayoyinku ya ku mutane mai kuke gani Umar dan Khattab ya tashi radiyallahu an yace amma ni kuwa bana ganin irin abinda Abubakar radiyallahu anhu ya kalla abinda nake gani ya rasulallah kowane mutum daga cikin mu ka kira makusancinsa kira aqilu ka hada shi da aliyu ya kashe shi ni ma ka kira wani makusanci na ka hada ni da shi in kashe shi kowa da kowa kira hamza ka hada shi da abbasu kawunka ya aika da shi lahira ni wannan shine abin da nake gani ya rasulullah annabi yace naji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bani ra'ayoyinku ya ku mutane abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu yace ya rasulullahi kaga na dama muna wani fili ne farfajiya na Allah subhanahu wataala abinda nake gani ya cancanci mutanen nan sun kashe mu sun yaƙe mu sun raba mu da gidajen mu da dukiyoyin mu da dangoganmu da iyalanmu kawai abin nake ga ka yi umarni a haɗa itace a banka wa mutanen nan wuta kawai su zame tari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce to duka naji amma kaga misalin ka ya kai abubakar misalin irin annabi ibrahim ne da yake cewa innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim waɗannan gumakan sun ɓadda mutane da yawa wanda ya bi ni ya zame ɗaya daga jikina amma wanda kuma ya fanɗare yake ba zai bi ni ba ya Allah in ka so kai mai gafara ne kana iya musu rahama yace misalin ka har wa yau ya kai abubakar kamar misalin annabi isa ne alaihi salatu wasalam inda yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in za ka yi musu azaba bayinka ne ba wanda zai ce da kai don me me yasa idan kuma za ka yi musu gafara lalle kai mabuwayi ne kai mai hikima ne sannan misalin ka ya kai Umar misalin irin annabi Musa ne da yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al'alim wato misalin ka irin annabi Musa ne da yake cewa ya Allah ka nike su Allah ka kashe su Allah ka halaka su kar ka ba su daman yin imani sai sun ga azaba mai radadi sannan ya ci gaba da cewa ya kai umar misalin ka har wa yau ka yi kama da annabi no a inda yake cewa rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan duka ya gama tattara waɗannan ra'ayoya sai ya karkata zuwa ga ra'ayin Umar abin nan ra'ayin Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu shikenan sai wannan aya ta sauka ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bayyuwa ga wani annabi ya riki fursunonin yaƙi sai ya yi kisa irin na ƙare dangi sannan ya yi tunanin samun fursunoni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zaune yana ta kuka abubakar yana kuka umar ya shiga ya same shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullahi mai ya faru naga kana kuka da kai da sahibinka in mun samu na kukan nemo ma mu yi idan kuma bai shafe mu ba sai mu kaji kukan mu taya ku yin kuka da kukanku mai ya faru sai ji aya ta sauka wato ainihin tana mara maka baya kan abin da ka ɗauka. to Umar dan Khattab radiyallahu an yana da mawaƙif matsayoya irin waɗannan da yawa kaji ayatul hijab da ana shiga a ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye Umar dan Khattab radiyallahu ya roki Allah ya Allah ka nuna mana wani al'amari game da abin da ya shafi ayan hijabi sai aya ta sauka wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما هككما يفعل أتكين آير جيا دا أنت كدا أشاء إن ذاك سنتسلى عمر بن خطاب رضي الله عنه يتي يا الله كسوكم من دونه كنتي ينككي ميوركر واغمد أبن ديشا في جيا آية تسوكا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شيسا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أتكن حديثي صحيح لقد كان fil umami qablakum muhdathun ku a cikin al'ummoma akwai mutane ɗaiɗaiku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yakan haskaka musu wasu abubuwa ya nuna musu wani abu wa iyakun fi ummati fa umar in har a cikin al'ummata akwai irin waɗannan mutanen ba kowa bane sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu to amma shine a yau wai kafiri ne a wurin wani wai har ma abu lu'lu'at majusi la rahimahullah wai har an kewaye wani wuri ana dawafi duk sanda ya zama na cewa ranan tara ga rabi'ul awwal na kowace shekara duk ɗan shi'a a duniya yana farin cikin wai ranar aka kashe umar to saboda shi wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kaji abin da ya faru ce to ya rasulullah wannan ya riga ya faru muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara sannan Umar radiyallahu an ya jajirce wurin ba da komai nasa ga wannan addini a ɗaya daga cikin riwayoyi wacce hakim ya rawaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce da Umar ma nimtu laylata jiya ban yi bacci ba a lokacin da aka yi wannan yace ya rasulullahi me ya faru yace ji gurnanin kawuna ne abbas radiyallahu an a cikin maruruwa ya kasa bacci sai na gaza bacci saboda rashin baccinsa saboda abbas radiyallahu an ya kasance tun bay'atul aqaba duk inda za a yana tsaye da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da mutanen madina suka nemi a basu annabi alaihi salatu wasalam abbas radiyallahu anhu ya ce a'a ya ku mutanen madina wannan wani aiki ne babba kuke so ku ɗauko idan kun san cewa ba za ku iya ba ku ban mu da ɗanmu da mutanenmu mu mun san su so sun san mu amma wannan magana da kuke yi kar ku zo ku ce a ba ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ku je can ku sallama shi ku je can ku bar a in masa a cutar da shi karsansa a salwantar da rayuwa suka ce a'a wallahi ba za mu yi haka ba za mu ba da rayuwarmu da dukiyoyinmu da matayenmu da kawunanmu matukar annabi yana cikin garinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka sai annabi ce ban yi bacci ba Umar sai ce labari ya isan ma annabin cewa wasu daga cikin mutanen Madina sun ce sai sun kashe kawun annabi Abbas wannan abu sai da ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to yanzu naji ga abin da wasu mutane suke fada ka je ka an so abbasu nan ka zo da shi umar sai ya tafi sai ya sallama wa mutanen madina dama wani mutum daga cikin mutanen madina ne ya kama shi sai yace ce annabi sallallahu ina abbasu aka ce gashi nan a daure yace ce ku bani shi sai mutanen madina suka ce ba za mu baka shi ba wallahi kashe shi za mu yi sai ce a'a ku bani shi shin ba za ku bani ba ko da koma annabi ne yake a bada sai suka ce a'a idan har annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan umurni ba mu da yadda muka iya sai dole sai mun baka abbas yace to annabi ne ya aiko ni ku bani shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dauki abbas radiyallahu an sai yake cewa ya abbasu ya kamata ka musulunta na rantse da wanda ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya musuluncin ka kai in ka musulunta ya fi musuluncin babana ba wani abu bane yasa nake damuwa ganin annabi ya damu da al'amarin ka ya kai abbas sallallahu alaihi wa sallam abbas ya ce ai ni musulmi ne annabi ya ce a'a ba za mu anshi musuluncinka ba a yau za mu bakka abin da ya bayyana a gare mu na cewa kai ba musulmi ba ne shi ne abin da za mu kama ka da shi amma maganar musuluncinka wannan wani abu ne tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala a don haka yadda mutane musulmai suka ga annabi ya damu da al'amarinsa alaihi salam ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah sai mutanen madina suka ce to ya rasulallahi kai mana izini za mu mai dama da Abbas dukkanin abin da ya bayar na fansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'a wallahi ba za a yi haka ba yadda kowa ya fanshi kansa haka shi ma abbasu zai fanshi kansa don haka sai kawo wato ukiya ishirin na zinari farko sai ce wa annabi ai ba shi da kudin shi abbasu kenan radiyallahu an annabi ya ce a'a ina kuɗin nan da ka ɓoye tsakaninka da ummul fadl kace da ita ga wannan kuɗi ki adana zan fita wannan yaƙi in na samo alkhairi zan ƙara akan wannan dukiya idan kuma ban samo alkhairi ba to dai ki dai adana wannan dukiya in an kashe ni ne na ba muku abin da za ku rayu a kansa annabi ce na wannan dukiyar da kai da ita kuka yi wannan magana ai abbas ya ce to na ce da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai da gaske manzon Allah ne saboda babu wanda ya san wannan zance daga ni sai ummul fat malamai muna fahimta to akwai riwayoyi da dama riwaya ta gaba wacce aka samo ta daga Aliyu dan Abi Talib radiyallahu an yadda za ku gane kwaɗayin sahabbai da son barin duniya jibrilu ya zo alaihi salatu wasalam cikin abin da hakim ya rawaito yake cewa eh, cikin abin da tirmizi da nasa'i da ibnu hibban suka rawaito daga aliyu dan abi talib radiyallahu an jibrilu ya zo alaihi salatu wasalam sai ya bai wa annabi zaɓi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bai wa mutanensa zaɓi shin idan kuna so ku anshi fidiya za ku ansa a bana amma baɗi fa za ku sake haɗuwa da mutanen nan kuma za su yi muku yadda kuka yi masu kun kashe saba'in a bana kun kama saba'in a bana to a baɗi kuma haka za a nanata muku za a kashe saba'in a cikin ku kuma sannan za a kama saba'in in kun yarda da wannan ku an shi filiya don haka sai suka ce mun yarda saboda kowa na kwaɗayin in Allah ya kai saba'i ya zanto daga cikin waɗanda za su yi shahada ka ji tunaniyar na sahabbai radiyallahu anhu amma ba na da tunanin in mu ne aka ba wannan zaɓin sai a saka su kawai don mu zauna lafiya don ba ma baɗi ba muna son mu ga baɗin baɗin baɗaɗa ba haka ba ne to kaga tunaninmu ya sha bamban da nasu a don haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma abinda za mu iya karanta a nan wato matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ba kasafai Allah yakan kira sunan shi ba sai in wani al'amari babba ya taso ai kaga bai ce ma kana lin nabiyyi ba sai kawo siyak na nakira yace ma kana lin nabiyyin bayyowa ga wani annabi bare kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anan magana kenan amma za ga sauran annabawa akan kira su kai tsaye ya musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya yahya khudh alkitaba bi quwwa wa atainahu alhukma sabiyya ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ya ibrahim a'rid an hadha amma annabi sallallahu alaihi wasallam in aka zo maganan sa sai ta ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihin ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ba ka safai zaka ji an ce muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wani wurin kuma sai kaga ya kawo shi da zamiri afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya maka abuwa wani zunin ka yace inna fatahna laka kai fathan mubina yayi ma kinaya ba ma zai ambaci sunan ba saboda girman matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to laula kitabu لولا كتاب من الله سبق لمسهم فيما أخذتم عن عظيم لولا كتاب من الله سبق إن باكن وني ربوتو للتافي وان دا يغباتا دقى الله سبحانه وتعالى a فيما أخذتم عذاب da azaba mai girma ta shafe ku sakamakon abin da kuka kama na fursunonin yaƙi ko kuma sakamakon abin da kuka ansa na ganima malamai sai suka saba akan menene ake nufi da laula kitabun min Allah sabaq wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da wannan magana annal maghanima wal asara halal wato in bacin wani littafi da ya gabata na cewa ganima da fursunonin yaƙi a kan wannan al'umma halaliya ce to da Allah subhanahu wata'ala ya sauka muku da azaba mai girma wannan magana an samo ta daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Imam Mujahid yace radiyallahu an laula kitabun min Allah sabaqa bil magfira in bakin wani littafi da ya gabata na gafara daga Allah subhanahu da ainihin azaba mai girma ta shafe ku imamul a'mash ce radiyallahu an idan Abin da ake nufi da laula kitabun min Allah sabab wato Allah yu'azziba ahadan shahida badra idan bacin wani littafi da ya gabata daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ba zai azabtar da wani mutum da ya halacci badaru ba to da azaba mai girma ta shafe ku wannan magana kuma hadisi yana karfafansa saboda ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي أن حلت ثامنة غنيمة أما غبانينا ba a halatta ma wasu al'ummomi su ci ganima ba a don haka wancan magana ta abdullahi ibn abbas da yake cewa radiyallahu anhuma in bakin rubutu da ya gabata na cewa cin ganima da kama fursunonin yaƙi halali ne ga wannan al'umma da ainihin azaba ta saukan muku sannan ƙauli na biyu shi ma da yake magana a kan cewa na amash ba za a azabtar da wani mutum da ya halarci badaru ba shi ma akwai hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yake cewa Umar a lokacin da hafiz bin Abi Balta'a ya rubuta wata takarda radiyallahu anhum Umar yace bari in daki wayansa ya Rasulullah haƙiƙa yayi munafinci annabi yace a'a alaihi salatu wassalam ma yudrika menene Allah ya sanar da kai la'alla Allah tala'a ala ahli badrin sai wuya zanto Allah ya leka ayyukan mutanen badaru gaba daya فقال يتي اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم دم متمن da ya halarci badar duk abinda da yake so ya aikata ni na gafarta mashi na shigar da cikin aljanna mutum ɗari uku da 'yan kai duk gaba ɗaya wanda ya halarci wannan badarun Allah subhanahu Ta'ala ya masa gafara a don haka in kace laula kitabun min Allah saba in bacin wani littafi daga Allah da ya gabata na cewa ganima halal ce wannan tafsiri yana da madafa a cikin hadisi in kuma ka ce a'a in bakin wani littafi da ya gabata daga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ba zai azabtar da wani mutum da ya halarci badaru ba shi ma yana da maruƙa a cikin ainihin hadisi lamassakum fi ma akhastum azabun azim da sakamakon abin da kuka rika na ganima da kuma ainihin fursunonin yaƙi da azaba mai girma ta same ku to yanzu gashi nan fakulu فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم wannan fa'un انا kiranta fa'u tasdid والمسبب محذوف mahdhuf إذا كان ما كان فقد أحللت لكم ما أحللت فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا wato tun da abu ya zama abin da fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganima wannan wani halali ne tsarkakakke amma wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi qul liman والله غفور رحيم an samu a hadisai daban-daban wasun su sihah kuma hisan cewa wannan aya ta sauka ne akan Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu kawun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka zo wasu daga cikin mutanen madina suka nemi a rangwance masa a sauke masa nauyin wannan fida'u fansan kai da zai yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'a kamar yadda bukhari ya rawaito rahimahullah daga anas dan malik radiyallahu an annabi yace a'a yadda kowa ya bayar shi ma ya bayar ba ma shi kadai ba zai fanshi Nawfal ibn Harith da ga dan dan uwansa zai fanshi Aqil ibn Abi Talib da ne yake shi ma ga dan dan uwansa sannan zai fanshi Osman bin Am wani mutum ne daga cikin mataimakansa duk shi kadai zai biya a don haka Abbas radiyallahu an sai ya dauki wannan dukiya tarin tsibin ainihin zinari sai ya bayar ya fanshi kansa ya fanshi ƴaƴayen ƴan uwansa guda biyu sannan ya fanshi ɗaya daga cikin ma'aikatansa waɗanda suke taimaka masa a cikin al'amura to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wasu kuɗi suka zo masa daga Bahrain wato zinari dubu tamanin daga bahrain ya yi a zahar kenan kamar yadda aisha radiyallahu anha take ba da labari sai aka zo da wannan dukiya don haka sai ya baje ya ce jama'a duk mai bukata kowa ma ya zo ya ɗibi abin da zai iya abbas radiyallahu an wanda yake kawu ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tattara riga da ya ɗiba ya ɗiba sai ya gaza miƙewa sai annabi yana kallon sa yana murmusawa sai yace da annabi ya rasulullahi taimaka min dauka yace a'a yace to umarci mutane su taimaka mani in ɗauka annabi yace a'a kai dai tun da ka ɗibi abin da kake ganin zaka iya sai ka isa da shi kai ka sai da zaka yi don haka sai abbas yake cewa wannan aya ni a kaina ta sauka ni abbas allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul liman fi aydikum min al-asra gayama waɗanda suke cikin hannunku na kame na tsare wato fursunonin yaƙi kenan in ya'lamu Allahu fi qulubihim in Allah subhanahu wa ta'ala ya san akwai alkhairi a cikin zukatansu yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku wani alkhairi daga abin da aka ansa daga ku? alkhairu anan ma'anansa alkhairi na farko alkhairin da bahaushe ke cewa amma alkhairi na biyu ma'anansa dukiya domin alkhair a cikin alkur'ani yana ɗaukan ma'anan dukiya Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da dama yana cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiya in ya bari wa ma tunfiqu min khairin ba wani abun da za ku bayar ku ciyar na dukiya a don haka alkhairu na farko anan shine alkhairi kuduri kyakkyawa kamar yadda bahaushe ke faɗa amma alkhairi na biyu anan ma'anansa wato kuɗi kamar yadda binda malaman balaga ke kiran wannan jinas gashi dai hurufai ɗaya zahirinsa rubutun ɗaya amma ma'anuna mabambanta kamar yadda ya zo a can wa yau mata sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'a kaga sa'a ta farko anan ba ita bace sa'a ta biyu a don haka khairi na farko anan ba shi bane khairi na biyu in ya'lamillahu fi qulubikum khaira idan Allah subhanahu ta'ala ya san alkhairi a cikin zuciyarku wato kyakkyawan ƙudiri yu'tikum khaira zai maida muku da dukiyarku mimma ukhidha minkum daga abin da aka ansa daga gare ku Abbas yace radiyallahu an gashi nan ni an ansan mani uqiya ashirin wato dubu abin eh uqiya ashirin aka ansa daga gare ni yace to gashi nan sakamakon wannan Allah subhanahu wata'ala ya maida mani a madadin dukiyar da aka ansa ya bani bayi guda ashirin su babu wanda yake safara wacce ta kasa dinari dubu ɗari da ashirin kaga Allah ya maida masa kenan sai ce to yanzu kuma ina da kwaɗayi ina addu'a Allah ya tattalin mani gafara wacce zai bani gobe kiyama a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yautikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai musanya muku dukiyar da aka ansa daga gare ku wa yaghfir lakum sannan zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ya zo cikin sunani abi dawud rahmatullahi alai hadisin aisha radiyallahu anha ya hakaito yadda zainab radiyallahu anha ta yi ƙoƙarin fansan mijinta abul as radiyallahu an a lokacin da aka yi wannan yaƙi ita zainab ya take ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abul as ba musulmi bane Ibn rabi' ya aure ta kafin musulunci ya zo to ko da musulunci ya zo ga mahaifinta shine jagoran canji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ga mijinta shi yana bangaren kafirai a don haka sai ta kasance tare da mahaifinta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mijinta ya fita yaƙi bayan ya fita yaƙi sai aka kama shi cikin fursunonin yaƙi cikin mutum guda saba'in da aka kama daga cikin mushrikan ƙurajawa sai zanto akwai mijin ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu gashi kuma an ce don mutumin da yake so a fanshe shi so ya gabatar da wata dukiya sai ya zamana zainab inna radiyallahu anha akwai wani zinari wanda ta gada daga mahaifiyarta khadija bintu khuwailid radiyallahu anha ana zazzaune an yi sallar asuba sai ta leko da kanta sai sallama take cewa ni zainabu ɗiyar muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tsaya a matsayin garanto na mijina abul as yanzu ga zinari na aiko da shi idan musulmai sun yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kiro domin shi uba ne ga kowa shi malam ne ga kowa amma kuma an ce wa amruhum shura bainahum kuma aka ce wa shawihum fil am duk abin da ya zartar babu wanda zai iya ce da shi ya rasulullahi wannan abu bai ba amma sai yayi kaman bai ji ba sai ta sake nanatawa tace ni Zainabu diyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tsaya garanto ga mijina Abu Na'as don haka na fanshe ki da wannan zinari gashi annabi sai ce wa sami'tu ma sami't shin wai jama'a sun ji abinda da ni ma kunnuwa na suka je mani kowa ya kulluna sami ya rasulullahi kowa ya wannan magana sallallahu alaihi wasallam ma za ta me kuke gani suka ce a'a ai abin da zai faru ya rasulullah ba za a ci komai ba annabi da ya ga wannan zinari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce babu abin da bai ma tuna ba saboda khadija radiyallahu anha ta kasance garkuwa ce ga wannan da'awa tun a wancan lokaci a don haka ganin wannan zinari annabi sai da ya raurawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tuna khadija ya tausaya wa zainab yanzu kuma a matsayinsa na shugaba dole dai yana neman shawarin mutanensa su bai shawara ya za'i a nan ne sai malamai suka saba ko kuma al'umma suke da tunanin waikin tsakanin namiji da kuma mace wanne ne ya amana da kuma ainihin iyakana da kuma dattaku annabi yana ganin zinarin sallan sai tausayi ya kama shi ya tuno kwanuka da shekaru da rayuwa da aka yi da khadija radiyallahu anha ya ga cewa to me zai yi ya zai ya kalli zinarin ya sunkui da kanshi ya shiru kuma saboda tsananin kaunar da yake wa Khadija radiyallahu anha ya kasance yana mata addu'o'i har Aisha tana cewa radiyallahu anha wai shin me zaka yi ne da wata dattijuwa mai dan jan baki wacce ta riga ta ma mutu ta riga ta kare ta rasu alam yubdilika Allah khairan minha Allah bai sauya maka wacce ta fita alkhairi ba yarinya budurwa mai iya yi da daddan dabasa annabi ya ce ahir ɗinki ahir wallahi Allah bai musanya mani wacce ta kai Khadija ba saboda ta bani a lokacin da aka hana mani ta kusance ni lokacin da aka guje ni ta taimaka mani lokacin da kowa ya hana ni don haka wallahi ban samu irin Khadija ba to shin muna ganin maza sun fi ainihin yakana da dattako ko ko mata sun fi mu eh. ya eh, ka san abin da yake so so ne kuma san kai ya fi mu din nan za mu ce mu mun bi amma kuma su za su ce su sun bi eh abin wata kullu hazbin bima ladayhim farihun kowace kungiya dai da abin da take rike da shi take alfahari eh mu za mu ce mu ne su kuma za su ce su ne amma ba ni ban ce kai ba ni gani nake su sun bi mu saboda na ba ku kizzan wani wani wani mutum mutumin na yana a caba an bashi wani mashin haya purchase sai ya zamana ya samu zango mai tsawo da ya samu zango mai tsawo saura ɗan lokaci kaɗan ya cika mashin ya zama nasa matarsa ta gaji wani fili a wurin mahaifinta sai ta ce to abin da nake gani bari a sai da filin nan ɗan abin da ya rage na balance ka je ka biya ka ga mashin ya zama naka sannan sai a samu wani sabo wancan na farko ka ba da shi shi ma ya dinga kawo mana kuɗi kuma wannan ya zama da cewa kai za ka dinga mana aiki da shi kaga yanzu mun ɗan fi jiya kenan tunda maimakon mashin ɗaya yanzu mashin biyu ne ana fahimta malam jazuli da aka bashi wannan kuɗin <laughs> sai ya haɗa gaba ɗaya ya je biyan da ke kama haya kaga ita ta kyautu da amma shi bai kyautu da ba to shi sa nake cewa sau da yawa wato su sun fi mu tako da hange da yakana kana cikin tsanani ita har sai tunanin cewa bari ta taimaka maka domin ka fita tsanani amma a'a sai kaga a'a ka je kai haɗe haɗe ka biya sadaki ka kama haya kai fenti ina majin majin zai zo ina majin sai ta je ana magana ai wai saura sati biyu ta ta da bori lallai dawo mata da kudin ta nace baki laifi ba to kaga ashe kenan in ka kalli wani bangare ko barayi zaka ga mata a wani bangare sun dan bi mu ainihin sanin ya kamata <coughs> muna fahimta wa in yuridu khiyanatak wa in yuridu خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala yana nanata wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wancan ainihin wato alkawari da ya masa wa in yuridu khiyanaka in har suna nufin su ha'ince ka ne su waɗannan mutane waɗanda kuka saka ko kuka ƙulla yarjejeniya faqad khanu Allah min qab haƙiƙa sun riga sun ha'inci Allah gabanin yanzu da kafircin da suka zame a kansa fa amkana minhum Allah subhanahu wa ta'ala ya kakka masu ɗaya bayan ɗaya wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga duk abin da kowa ke aikatawa mai hikima ne cikin dukkanin abin da ya shimfiɗa kenan da wannan muke iya fahimta duk sanda kaga al'umma yadda na faɗa sun kasance cikin damuwa kowa ya koma ya bibiyi aikinsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai taimaki wannan al'umma matuƙar suma suna kan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya gargaɗe mu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wacce ke ba wai azzaliman kaɗai bane za ta samu a don haka in ka ga musulmai an murƙushe su an musu fintin kau, ana musu kisa irin na gilla ba za su iya ɗaga kara ba abinda aka sa ko suna so ko sun kishi suke bi to lallai sun bar Allah ne subhanahu wata'ala amma idan suna tafiya tare da karantarwa ta Alƙur'ani tare da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu yadda za a yi a ce an yi galaba a kansu ku duba ku ga an yi karan batta a mabambantan wurare tsakanin musulmai da rumawa da farisa yaƙi na ƙarshe da aka yi tsakanin musulmai da ainihin rumawa da haɗin gambizan mushrikan ƙuraishawa ita ce wacce aka yi a yamama malamai ahlus siyar wal suke cewa mutanen da suka haɗe wanda mutanen nan suka kawo domin a murƙushe musulunci da musulmai gaba ɗaya ya fi mutum dubu ɗari biyu waɗanda suka fito za su yaƙi to ka duba ka ga a ce mutum ɗaiɗaiɗai har kusan dubu ɗari biyu a lokacin mu adadin mu bai ma kai wannan ba amma taimakon Allah subhanahu ta'ala ya sauka كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أن ترارون الأمة أما سكرين جاي وأن تموتاني سبودا سنة تفني ذكرن تروان الله سبحانه وتعالى suna kuma bin tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka a yau jama'a ba wani abu bane yake wahalar da mu sai dan barin Allah subhanahu wataala shine abin da yake mai da mu baya shine abin da ya samu cikin wahala shine abin da ya samu cikin damuwa ai ka duba ka gani a wurare da dama a wurare da dama an yi ƙoƙarin a imma musuluncin lokacin bai ma kai haka ba yawan musulman da ƙarfi bai kai a yanzu ba amma sakamakon haƙuri sakamakon juriya bin Allah subhanahu wata'ala duk inda muka sanya ƙafafu za ka samu muna samun taimakon Allah subhanahu wata'ala ga misalin Khalid dan Walid radiyallahu an wanda wani shugaba na ruma. ya zo ya wulakanta wata mata musulma Khalid ya aika masa da takarda radiyallahu an yace ko dai ka aiko da ita mu'azzazatan mukarrama wacce za ta kasance cikin karamci da ɗaukaka ko kuma la ab'athanna alayka junudan awwaluha indi wa akhiruha indak wallahi ko in aike maka da runduna farkonsu wuri na ƙarshensa wurinka a wata riwaya, yace ce la'aba'asan na ilaika rijalan yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna al-haya zan aike maka da zaratan mazaje waɗanda su mutuwa suke so kamar yadda ku kuke sa rayuwa nan da nan aka aiko da wannan mata aka tsatsare ta aka zo da ita to amma yanzu ka duba kaza. mata nawa ne na musulmai ake wulaƙantawa? mata nawa ne na musulmai ake cin mutuncinsu ake cin zarafin akwai wanda ke ban labari yace sun fito tafiya lokacin da bama baman nan yi zafi mace ce musulma wai dan sanda ya rike ta wai sai ya cire mata hijabi ya duba ya ga ko tana sanye da ba da karfin ya sai da ya tube ta to duk wannan al'amari ba wani abu bane barin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma matukar musulmai sun koma ga Allah to irin wancan taimako da ya sauka idan suna nufin su ha'ince ka ne sun ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala gabanin wannan lokacin Allah ya kakka masu ɗaya bayan ɗaya to mu ma za ka ga mun samu irin wannan taimako don haka dole mu koma ga addini mai riko da alkur'ani mu bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah muke roko ya nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta ya nuna mana ƙarya kuma ƙarya ce ya taimake mu akan guje mata za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararai gobe za mu tashi akan aya ta saba'in da biyu innan ladina amanu wa hajaru wa jahad akwai tambayoyi da dama da suka zo amma za mu karanta waɗanda suka samu insha Allah mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ki gafarta malam ina roƙon da a sanya ni a cikin addu'a Allah ya fitar da ni daga sharrin shi'a na barta kuma ina ganin darajar sahabbai radiyallahu anhu amma har yanzu akwai sauran gubar a zuciyata idan aka ambaci muawiya radiyallahu anhu ko yazid nakan ji ƙaiƙayi don Allah a sanya ne a cikin addu'a to muna fata wannan kaikayi da ke cikin ranka Allah ya dada fitan maka da shi E ba komai ba ne ya sa haka din ka san shi an ci tatsuniya ne ba karatu ba akan tara su a sai musu tatsuniya a ce an karya haƙarƙarin Fatima sai a fashe da kuka rabi Allahu anha <laughs> an zubar da cikinta radiyallahu sai a fashe da kuka to duk irin abubuwan kenan don haka sai a sa maka kiyayyen fiyayyun bayin Allah a wurin Allah subhanahu wataala amma a karantar da kai yadda karatun yake babu sai tarihi da kuma wake-wake kuma na gaya muku zan nanata ba alkawarin Allah ba ne ya bar mutumin da yake zagin sahabbai ya gama lafiya ba alkawarin ki ba ne ba mamaki yana iya rasa ‘ya'ya yana iya rasa idanu yana iya rasa ɓarai wannan alƙawarin Allah bai yi ba hakan ne bai ce haka da ni kuma dai aje a jimur zuwa rashi mu gani wata nan za a dawo ba tulu mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum zuwa ga malam Allah ya ƙara wa malam ilimi da kuma lafiya malam sakona daga Adam Yusuf malam mahaifiyata ta rasu ran sha bakwai ga watan Ramadan yau shekara ɗaya kenan malam ina zuwa sa ta a cikin addu'a da ƙaninmu mu wanda suka riga mu gidan gaskiya amin muna muna muma in na ta zo Allah ka sanya mu cikin gidan aljanna sannan malam idan mutum ya ci haƙƙin mutum kuma ya daina ganin mutumin yaya zai yi to muna fata dai duk waɗanda suka yi rashin iyaye da yan uwa a cikin mu a cikin alfarman wannan wata Allah ya ji kansu da gafara kai ma da kai rashin mahaifi ko mahaifiya ce Allah ya ji kansu da gafar. sannan idan mutum ya ci haƙƙin wani mutum ya zama na ya daina ganinsa to sai ya ɗauki gwargwadon wannan haƙƙin ya je ya ba da sadaka da yawun wannan cewa Allah ya kai masa lada shi ne abin da zai mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya a malam ina tambaya ne don Allah kallon ƙwallo haramun ne don wani malami ya ce min haramun ne don Allah ina son ƙarin bayani to malam tunda wani malami ya ce maka haramun ne ai ina tunanin da shi ne ka tambaya ya maka cikakken bayani amma zan ari bakin sanci albasa ita kwallo don kanta in ta tattara wasu sharɗa ba haramun ba ce domin motsa jini ne kuma motsa jini yana da amfani ga musulmi kuma bincike ya nuna duk irin training da za ka yi bai kai gudu fa'ida ga jiki ba a don haka kwallo ita kanta in ta tattara wasu sharɗa ba haramun ba ce sharaɗi na farko ya zanto za a kiyaye lokacin sallah sharaɗi na biyu ya zanto babu caca sharaɗi na uku ya zanto babu haɗuwa tsakanin maza da mata sharaɗi na hudu ya zanto babu tsaraici ma'ana za a suturta dukkanin jiki to sai mu tambaya yanzu mu ga su 'yan ƙwallon waɗannan sharuɗan sun cika ko ba su cika ba to in dai ba su cika ba wanda ya ce maka kallonta haramun ne saboda waɗannan abubuwan ne sai ya ce maka haramun mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam tambaya ta ce shin idan mutum ya sa da sallah zai yi isti'aza sannan zai yi basmala ko kuma zai yi basmala kafin kowace sura a sallah ko kuwa Allah ya ƙara wa malam lafiya da ƙarin ilimi to wannan matsala ce wacce malamai suka saba an ce yin basmalan makaruhi ne an ce ma haramun ne an ce gashi nan dai amma zancen da ya fi rinjaye wanda hadisi ya tabbata cikin siha rawin ya ce na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubakar da umar da usman radiyallahu anhum ba su kasance suna karanta wani abu na basmala ba amma an samu wata riwaya kuma can daban annabi yakan buɗe ta da basmala sai ka ce eh wannan saboda a haɗa hadisan wato yakan yi ne ko a asirce ko kuma a salloli na nafila amma salan farilla annabi bai kasance yana yin isti'aza ko basmala ba wallahu a'lam sai wannan mai tambaya eh, ya yi rubutu mai tsawo don Allah don Allah don Allah malam da kai da sauran 'yan uwa musulmai kusa na cikin addu'a na yi wa Allah wani laifi na kasa bari gashi har Allah ya kawo mu watan Ramadan mai albarka dan malam kada ka manta da ni a lokacin da ake karban addu'a ka sanya ni da kai da 'yan uwa musulmi dan girman Allah mai tsarki sannan malam ka bani shawara wani irin siffofi zan siffantu da su eh, da addu'o'i da zan riƙa yi don in ga na daina yi wa Allah wannan laifin ka huta lafiya to abinda zaka dinga yi ka dinga yawan istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilai sannan ka dinga yawan karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sannan ka kudirta a ranka cewa insha Allah ba za ka koma zuwa ga aikata wannan zunubi ba kuma muna fata da mu da muke kurakuran da kai da kake neman addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yaye maka wannan laifi da kake ko da dai baka faɗe shi ba sai mai tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum warahmatullah ba tambaya ta ita ce malam ni nikan yi ayyuka da kyakkyawar niyya to amma nikan ji daɗi idan an yaba mini wani lokacin idan ba a yaba mini ba nakan ji ƙaiƙayi a zuciyata shin menene hukuncin ayyukana shirri ya ce ina fata a sanya ni a cikin addu'a akwai wata bukata a gare ni to Allah ya biya mana to irin wannan wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina son yi aiki kuma ina son ji ana yabona sai aya ta sauka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada don mutumin da yake neman yardan Allah to ya tsantsan aiki madaransa kada ya kuskura ya hada Allah da wani Ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu yana cewa idan ka tunkari aikin Allah to ka nemi dokin kwaɗayi ka yanka shi da wukan fidda tsammani ka fuskanci Allah kar ka nemi yaban mai yabo kar ka saurari zagin mai zagi za ka samu taimakon Allah amma har kullum kunnan ka na ce me za a ce ai wane ya iya kai wane ya haɗu wane in ba shi ba to sai ka tashi ka kare aikin ka ya tafi ga banza muna fata Allah ya mana tsari sai tambaya ta ƙarshe yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da karuwar ilimi amin malam wani ke son dan kwallon kafa wai dan musulmi ne shin ya halatta sannan kuma yana son wani dan kwallon amma shi ba musulmi bane to wannan kusan bayanin da muka yi dai shi ya riga ya ya wadata insha Allah maganan son wani mutum ya tabbata a cikin hadisi sahihi da sunan mutum akan tashe shi da waɗanda yake so don haka ka so mutum dan ya so Allah ba wai dan shi musulmi bane ya so Allah shi shine zaka so shi in bai so Allah ba to kenan sai ka fita hanyarsa muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin yantattu waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da mazuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yayi mai yawa Allah ka ba su abin da za su biya da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin ainihin dukiyoyinsu mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya akwai wata baiwa Allah hajiya Hawwa Aliyu tana baran addu'a Allah ya biya mata bukatunta mu ma wani bawan Allah ya aiko da alkur'ani Allah ya saka ya musu da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da qur'ani tana neman a yi wa mahaifiyarta addu'a Allah ya ji kanta da gafara Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai wannan shugaba namu Allah ka kara masa tsawancin kwana Allah ka kara masa lafiya Allah ka haskaka masa hanya ta daidai masu yi wa wannan gwamnati zagon ƙasa in za su shiryu Allah ka shirye su su daina idan ba za su daina ba Allah ka yi mana maganin su waɗannan mutane da ake kiran su Niger Delta Avengers su ma idan za su shiryu Allah ka shirye su shirin addini idan ba za su shiryu ba Allah ka karar da su yadda ka karar da ada adawa da samudawa da ashabun rassi da aika اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك